الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يورانر لا تلاتاكو كو goma sha ɗaya ga watan Ramadan alif ɗari وما يو منا da takwas كيكو ga watan shida dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma a masallacin alkhulafa'ur rashidun da ke nan a kan titin afalla a unguwar agege a garin lagos kudu maso yammacin najeriya muna fassara suratul anfal wanda alhamdulillahi wannan shine zaman mu na goma sha ɗaya wanda kuma a cikin zaman ne muka kai darasi na uku umarni ga umarnin da aka yi wa musulmai su yi wa Allah da manzansa ɗa'a kuma aka tsoratar da su akan cewa kar su kuskura su juya wa Allah baya man shiga darasi na hudu wanda yake magana akan amsa kiran Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallama, cikin abin da idan aka bi shi akwai rayuwa ta dindindin shine mun fassara aya ɗaya a fasalin aya ta 24 da biyar da shida mun fassara ta 24 to amma tana buƙatar ɗan ƙari don haka za mu fara daga ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wa lirrasul بنصره وأيدكم بنصره وحملكم بالعتيبة لعلكم تشكرون Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani istajibu lillahi ku amsa kiran Allah subhanahu wataala walir rasuli in manzo kuma ya kira ku shi ma ku amsa kiransa lima yu'hiyikum, izuwa abin da. idan kun bi zai raya ku rayuwa ta har abada waalamu anna Allah hulu bainal mar'i wa qalbihi kuma ku sani cewa Allah subhanahu wata'ala shine kadai yake iya shiga tsakanin mutum da zuciyarsa ya sa ta abin da shi Allah ya ga dama kuma yake so in khairan khairan wa in sharran sharra wa annahu ilayhi tusharun kuma ku sani cewa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala za a tara ku a tashe ku ranar gobe alkiyama kamar yadda muka faɗa lafazin istajibu bi ma'ana ajibu ku amsa kiran Allah kuma fi'li amri ne wa fa'iluhu wal wawu fi mahalli rafin fa'il istajibu ai antum ayyuhal mu'minuna to da aka ce lillahi tare da mika wuya kenan so da alistijaba za a iya idan da kalmar al'ijaba ce ta amsawa kawai ita kaɗai ce to da ba ta buƙatar ta'adiya da lamun da sai kawai a ce Laha, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ajibu da'iyan lahi to amma da yake akwai ma'anar al'inqiyad tunda in ka amsa to kuma sai ka miƙa wuya akan abin da aka kira ka zuwa gare shi shi sa aka ce lillahi istajibu lillahi ku amsa kiran Allah subhanahu wata'ala walin rasuli kuma ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to kiran da Allah yake muku shine abin da yake umarta ku da shi a cikin alqur'ani kuma Allah ya kira mu mummune a cikin Alƙur'ani kira na daban na musamman har a wurare casa'in. tun daga wajen ya ladina amanu ta suratul baqara har izuwa ƙarshen ya ladina amanu wanda in ka kasa gaba ɗaya akwai ya ayyuhal ladina amanu su a cikin alkur'ani nida'atul rahman sannan kuma banda wuraren da za a iya fahimtar ma'anar kira a ciki haka zalika kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine umarnin da yake yi mana domin mu bi a cikin sunnarsa mai albarka wanda ya kuma haɗar da kiran da zai maka idan yana buƙatar ka zo kai masa wani abu a lokacin da yake da rai kenan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da yawa daga cikin malaman fiqh sun fahimci cewa wannan ayar da Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da a karɓa wa annabi da a karɓa wa Ubangiji da annabi sallallahu Alaihi wasallama kiran da suka yi, to zahiruhu ifidul wujub bi ma'ana duka abin da Allah subhanahu wa ta'ala ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kira ka to dole ka amsa masa ko me kake. Wannan shi yasa ingantaccen hadisi na ah, wannan da yake cikin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shigo Sa'id ibn al-Mu'alla ko sai ya kira shi sai bai amsa ba sai da idar da sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce masa me yasa nake kiranka kuma baka amsa ba ce ya rasulullah ina sallah sai ya ce kuma bayan gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya alladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum sai ce to ba na gaya maka mafi girman sura a cikin alkur'ani ba ko kafin na fita daga masallacin nan zan sanar da kai sura da tafi kowace girma a cikin alkur'ani sai da ya kusa tafiya ya ce ya rasulullah ka ce zaka gaya min sura da tafi kowace girma a cikin alkur'ani kuma baka faɗa min ba sai maza Allah sai ya ce maza Allah ce ita ce suratul fatiha to a mahalli shahidi anan shine a in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ka to dole ka amsa wa'lamu ku sani cewa anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi kafin nan idza da'akum lima yuhyikum wannan idza din asalin zarfiya ce Asalinta zarfiya ce wacce take nuna lokaci amma ba ta da mafhumi domin shi nassi kana iya fahimtar sa ne ta hanyoyi uku ko ta hanyar zahirin nassin misali kawai a ce qul huwallahu ahad wa aqimis salata li dhikri aqimis salata tarafayn nahar wannan kai tsaye ka gane me Allah yake cewa ba sai an yi tawili ba wannan ita ce hanya ta farko ta fahimtar saƙon ubangiji subhanahu wataala direct a gaya maka kuma ka fahimta daga asalin wato preview na maganar kana kallanta zaka gane ina ma ta ina aka dosa hanya ta biyu kuma ana fahimtar magana ta hanyar mafhumi wanda wannan larabci yana da wannan logic din wanda ba kowane yare ne yake da shi ba abin ake nufi da mafhumi shine in har aka hana ka in dai har aka umarce ka abu aka matsa maka sai ka yi to an hana ka yin kishiyarsa haka ne kamar yanzu misali a hankalce in na ce ba wanda kada wanda ya zauna a sahun farko in bai zo da hula ba to wannan ba shine nassin magana ta ba kuma an fahimce ta a zahirinta ko to sai kaga wani ya zo da hula sai ya taho sahun farko sai na ce wanda ya zo da hula ya zauna a sahun farko ai daga jin waccan magana ta wato ka san in kuma za a ɗauko kishiyarta ita kuma tana nufin hukuncin yana ɗaukar kishiyar wancan ma'ana duk wanda ya zo da hula ya iya zama a sahun farko an gane to shi kuma mafhum ya kasu kaso biyu akwai mafhumul mukhalafa akwai mafhumul muwafaqa mafhumul muwafaqa shine abubuwa ne masu darajoji daban-daban akwai mai daraja ta ɗaya akwai mai daraja ta biyu ta uku ta hudu kaddara har zuwa daraja ta biyar to sai nake so in yabo waɗannan abubuwan mai daraja ta biyar ɗin shine mafi ƙanƙantar daraja to amma da na tashi sai na yabe shi in na yabi wannan mai daraja ta biyar din ya nuna kenan ba na son mai daraja ta hudu da ta uku da ta biyu me yake nunawa yau aka yabi ma ta biyar ballantana na hudu da na uku da ai bata baki ne ma a ce sai an tsaya an yabi na hudu na uku wannan shi ake kira mafhumul mukhalafa kamar misali ɗauka a hadisi in ba ku misali ubangiji subhanahu wata manzala sallallahu alaihi wasallam ya hadisin tirmidhi yake cewa mutane uku ba ruwan Allah da su ba zai kalle su ba ranar alkiyama kuma ba zai tsarkake su ba kuma zai shigar da su wuta na ɗaya al'aku wanda yake ƙin yi wa iyayensa biyayya na biyu addayyus namijin da ba shi da kishi yana kallon iyalinsa a kan ɓanna kuma ya rabu da su ba zai iya hana su ba wanda ba shi da kishi na uku kuma rajilatun nisa macen da take kwaikwayon maza a abin da maza ne kawai suke to mu ɗauki al'aku wanda yake wulaƙanta iyayensa mutumin da yake wulaƙanta iyayensa Allah ba zai kalle shi ba ranar kiyama to mutumin kuma da yake dukan iyayensa ba a amin babu aula kenan ko sai ka ce to sai wani ya ce ala gafarta malam to me hukuncin wanda shi ba wulakanta sai ke ba dukansu yake tabban sai ka ce haushi ya ce to Allah na tuba wancan ma ya shiga wuta ballanta na wannan wata ma ta cusa bare ne ciki in ji haushi, ai wannan min babu aula ya shiga to wannan shi ne sai cewa mafhumul muwafaqa ko fahawul khitab kai tsaye ma ka san ma an ɗauki wannan na ƙasan ne dan na saman ma kai ka san dole sai ya shiga mafhumul muwafaqa ce an gane ko ah, sannan da aka ce wa yus sai aka ce wa rajulatin nisa da macen da take kwaikwayon maza to ina kuma namijin da yake kwaikwayon mata a yo mace ma ita mace fa ta kwaikwayi namiji fa kokari take tai sama shi ko namiji in ya dawo mace fa ولا عجب أن النساء ترجلت <laughs> ولكن تخنيس الرجال عجاب kaga wannan ka ce min babu aula to ashe kenan ana iya fahimtar hukunci ta sunkuyan nasi ba ta gabansa ba ya ce a to tunda aka ce kaza to an yi umarni da kishiyarsa ko kuma mafhumul muwafaqa kenan sannan mafhumul khalafa shi kuma malamai sun kasa shi kaso goma ko sha ɗaya ko sha biyu shine idan aka ce maka kayi kaza to ana nufin karka yi kishiyarsa duk wanda ya ce maka tashi to yana nufin karka zauna to shi kuma akwai hanyoyin da ake gane mafhumul mukhalafa akwai mafhumul gaya akwai mafhumul adad akwai mafhumu kaza akwai mafhumu kaza suna da yawa to anan da Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi ya kumun munai istajibu lillahi ku amsa wa ubangiji walin rasuli ku amsa wa manzo Allah sallama ko yaushe sai aka ce idza da'akum lima yuhyikum idan ya kira ku zuwa ga abin da zai raya ku to sai mu ce kenan idan kuma bai kira ku zuwa ga abin da zai raya ku ba sai kun amsa masa ba kaga wannan siyakin jumlal ba ta da mafhumul mukhalafa tunda sa idza da'akum lima yuhyikum akwai kiran da Allah da manzo suke yi wanda baya raye zukatan mutane akwai duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya kira ka zuwa gare shi to to to akwai rayuwa a cikin sa ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa awa kana maitan fa ahyaynahu awaman Allah ya ce awa man kana maitan yanzu mutumin da a da can yana cikin hali na mutuwa saboda rashin imani fa ahyayna zai muka raya shi da wahayi kenan duk wani wahayi rayuwa ce shi yasa ma aka kira ta da suna aka kira wahayin da suna shari'a asalin ash-shari'atu a larabci shine mauridul ma inda raƙuma ake kora su su je su sha nan ne ash-shari'a to an kirayi saƙon wajen Allah da suna ash-shari'a saboda kamar yadda raƙumi ba zai iya rayuwa ba in aka ce kwata-kwata babu mauridul ma dabbobi da bisashe za su iya mutuwa li'annal a bihil haya to haka zalika da babu shari'a ma da zuciya ba za ta rayu ba an fahimta to saboda haka a wannan wa'alamu a wannan da ubangiji subhanahu ta'ala ce idza da'akum lima yuhyikum idan ya kirawo ku zuwa abin da zai raya ku to wannan alama ce ta cewa duka wani kira na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi dole a bi shi ba mafhumul mukhalafa wannan da yawa daga cikin malamai ko ce malamai sun yi ƙoƙarin fassara gundarin ne ake nufi da lima yuhyikum din tunda Allahu huna jarun lima ɗin nan jarin wa majarur lam harfu jarrin ma wato sai a ce ismu mausulin ne mabniun ala sukuni fi mahallil jar tunda an raba shi a jikin harfu jarrin lima ay lillazi yuhyikum kuma fi'ili mudari'i ne wa fa'iluhu ضمير متصل عشان مبني على السكون في محل رفع فاعل تصير انتو اي للذي يحييكم كما والجملة لما آه، يحييكم كما صلة تتولى اسم الموصول ده سيتشتو لما يحييكم اي لما فيه حياتكم كما تزما ما تي مصدرية ita ma ta zama masdariya dai za ta zama fi mahallin jarrin ko ma a yaya da wanda suka san na to abin da ake nufi da lima yuhyikum mujahid ibnu jabar Allah ya ji kansa da rahama yace ai idza da'akum lil haqq in ya kira ku zuwa gaskiya domin al haqq huwa alladhi yuhyi al quluba gaskiya ita ce take raye zukata kuma duk abin da Allah yake kira zuwa gare shi gaskiya ne qatada ta di'amat as-sadusi yace abin da ake nufi da lima yuhyikum ai lil qur'ani in Allah da manzonsa suka kira ku zuwa qur'ani saboda li'annal qur'ana fihi najatu wat tuqatu wal haya domin a ciki ne akwai rayuwa a ciki ne akwai tsira a ciki ne akwai neman tsari daga wuta siddi kuma yace abin da ake nufi da lima yuhyikum ai idza da'akum fil islam fa fil islam ihya'ukum ba'da mautihim bil kufr su an can sun mutu da kafirci ko kuma kun rayu da musulunci يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم an rawaito daga urwatu bin zubair kuma yace idan aka kira ku zuwa yaƙi domin alharbu allati a'azzakum Allah tabaraka wa ta'ala biha bihi ba'da ko biha ba'da dhulli allati fiha hayatukum yaƙi da sanda ba a yaƙi kuna cikin kaskanci ba rayuwarku kamar kwakwayya babu ce an kashe sumayya an kashe yasir baban ammar ana muku barazanar cewa rayuwarku za ta iya tafi salwanta a koyaushe da kuka fara yaƙi kuma sai aka fara tunanin a yi sulhu da ku to kenan yaƙi ya lamunce muku rayuwa ko to in Allah da manzansa suka kirawo ku izuwa a fita yaƙi to ku yi haƙuri ku je kar ku ga cewa kamar an matsa muku a cikin yaƙin akwai rayuwa a ciki wanda da yawa mutane su a zahiri sai su ga abu kamar ba su fahimce shi ba amma da Allah ya ce a yi kisasi sai Allah ya ce wala kun fil kisasi Allah ya ce akwai rayuwa a cikin kisasi kisasi shine idan mutum ya kashe a kashe shi in mutum ya tsinke kunne a tsinke masa kunne in mutum ya bantara haƙori a balle masa haƙori to to in ana haka mutum in ya san cewa yana son hancinsa to ba zai je taɓa wani hancinsa ba duk wanda yake son rayuwarsa ba zai je ya cuci wani ba to kaga kenan an tabbatar da rayuwar mutane an sama mutane tura da lafiya ta hanyar sanyawa a tafiyar da lafiyar da rayuwar ga duk wanda yake barazanar taɓa rayuwar wani kuma babu wani tsari da ya zo da social justice ko absolute justice kamar musulunci saboda baki ɗaya duk inda ka ɗauka tsari na dokokin addinin musulunci akwai adalci a ciki kuma mata inda zaka fahimci haka shi ne tsari ne wanda baya canjawa kuma babu wani zamani da za a zo a ce wannan tsarin bai dace da wannan zamanin ba akwai flexibility muruna daga gani kai kasan is a divine tsari Allah ne ya tsara shi ya saukar da shi saɓanin na yanzu dole ana buƙatar amendment eh a sake review a duba ai ratifying ai waye waye duk gaba ɗaya dai kalmomin ma ga nan birjit kowanne gwargwadon tsarin in constitution ne sai ai me ai ratifying amin a ai amending sannan a zo a sake abin nan kuma shi ma wannan amendment din yana buƙatar wani amendment din kuma dole sai kaga tendencies na waɗanda suka tsara shi yanzu akwai mutumin da yake yana da yana yana da tendencies na gay ba yadda za a yi yadda cewa a yi banin ɗin same sex marriage zai iya bakin ƙoƙarinsa ya ce a su ma ya kamata a ba su haƙƙinsu to a ciki dole sai kaga wani background wani tendencies na, na wasu mutane wanda daga gani za ka iya gane cewa wannan ga ɓangaren su akwai fasha amma tsarin Allah ku da yake shi ya halicce ku kuma ya san ku ya san me kuke bukata sai ya saukan muku da tsarin don haka kada wani new world order ko wani abu ya sa ka yi tunanin cewa wata aya da Allah ya saukar za a iya goge ta saboda yanzu abin da ake ta kira zuwa gare shi kenan ya kamata mutane we have to review our understanding to the glorious Quran akwai extremism a cikin wani ana jin kunya a ce Qur'ani amma sai a ce a ma'anar ne ma'anar hanyar da za a bi a fahimci Qur'anin shine sai aka sai suka fito da tsare-tsare iri daban-daban na ɗaya sai ake kiran mutane zuwa tarihiyatun nas duk abin da aka faɗa sai a ce wannan ai yana relegating mutane to the redundant period yanzu kuma we are now living in 21st century saboda ka ya kamata ya kamata mu rayu a irin tsarin mu a yanzu an yanke hannu a lokacin manzo Allah ya ce a lokacin ba kurkuku kuma tsarin a lokacin mutane ne yan ƙauye kuma a lokacin ba kayayyakin zamani da sauransu yanzu ma in za a yanke hannun ma to sai an sa anesthesia sai an yi waye to kaza da kaza sai a ta wannan tsari ne da wannan is outdated saboda haka it has to be excommunicated in the society a cire shi a fitar da shi a dakatar da shi yanzu a tsaya a kalli sabon tsari jihadi fa a ce wannan ai akwai nau'i na tsanani a ciki dole akwai peaceful coexistence akwai waye akwai waye akwai waye inda za ɗaya a yi nazarin musulunci sai a ga maganar tarihiyatun nas qur'ani ya zo da tsarinsa shari'a ta zo da komai duk abin da yake bukata a dabtansa da tarihi an yi sannan kuma suna kira izuwa ga ɗora mutane akan wato new methodologies sababbin hanyoyi na nazari da kuma na ƙadi. haka suna ganin hatta maganganun Allah ma dole ne a ɗauko su a haska su a mizani da ma'auni na jinjinawa critical analysis a duba a gani shekarun baya 2011 2010 ƙarshen cikin 2011 November aka yi wani conference a University of London akan sake duba izuwa tafsirin alkur'ani mai girma wato da ma'auni na zamani jami'ar ankara a turkiya ita ma a shekarun baya ta yi kira izuwa wato wani mu'tamar conference akan kallon hadisan manzon Allah sama da maganganunsa tare da ba su fassara ta zamani da ta dace da zamani so kuma wannan ne abin da mutane suke ta ɗauka ya kamata a ce bai kamata a koma zuwa tafsirin salaf ba an ka ce ibn hajar ya ce ce waye wani ibn hajar ibn hajar din da ya mutu shekara ta ɗari takwas da hamsin da shida ka ba mu ra'ayi na yau lokacin ibn hajar ba kwamfuta ba intanet ba waye duka babu amma kuma ya zo da abin da har yanzu kwamfuta ba ta gama ɗauke abin da ya zo da shi ko ba haka bane saboda haka wannan mu fassara ba ta yi mana zafi a zuci ba idza da'akum lima yuhyikum jihadi fi sabilillah amma a wani yanayi bisa tsari da ka'ida wanda in aka bi tsarin aka bi dokar aka bi tsarin musuluncin hatta wanda ba musulmi ba sai ya fi jin daɗi tunda haka nan ba a yadda ka je ka afkawa mutane ka kashe su ka ci dukiyarsu ba in dai ana zaman lafiya za ka iya samun damar da za ka iya bauta wa Allah ka yi addinin ka ba mai tsangwama ka wanda ya zaɓi zai shiga wuta in ka nuna masa hanya ya ƙi bi kuma tsarin ba a hannunka yake ba to kyale shi fa yadhhab ila al-jahim da ana sauka lafiya sai ka ce mai a sauka lafiya ba za ta yi ba idza da'akum lima yuhyikum ya kuri na dame ku da fada ya kamata mu ci gaba da karatu wato abin ne da ciwo wallahi akan wannan yan al-fahmul jadid lin-nas na game da wani bawan Allah mun zauna da shi tsawon awa uku muna tattaunawa akan wannan matsalar kuma babban mutum ne associate professor wanda duniyar ilimi ta san shi akan shi yana ganin cewa ba za a lazimta mutane da fahimtar magabata ba da haka babu wani abu wanda yake tsarkakakke sai iya matanin ƙur'ani, amma fahimtarsa ba kowa yana da yanci kuma abin takaici da yawa daga cikin Department of Islamic Studies din mu yawanci ban ce duka ba ba kuma kowa ba a ko'ina ɗin yawancinsu abin da suka fi damuwa da shi kenan methodology ɗin kuma sai abin da ya zo mana daga turawan yamma ma in baka ba za ka ga professor islamic studies amma ba zai iya karanta maka ayar qur'ani ba fa in bagat ihdahuma ya ce fa in bagat ihdahuma alal kuma professor a islamic studies to ni me islamic din ne ni ba qur'ani da sunna ba kaga professor islamic studies amma ba zai iya karanta maka ina ruwansa da wani fatahul bari ko wani wani min hazil musul ko kuka san shi shi dai kawai yan takardu dai na turanci yana iya kuma amma in ka zo PhD shi zai duba ka ko ita za ta duba ka wallahi mun je mun je conference a Abuja abin ya ba mu takaici associate professor a Islamic studies and now professor proudly professor very unfortunate wallahi an zo presentation ayar alƙur'ani ta gagara karan duk inda aka zo kan aya sai kaga ana jiki rawa hankali ya tashi saboda a wurin ba za a bata aya mai shiru ba muka amma alhamdulillah ana samun canje-canje matasa suna yin karatu ana fita waje a yi karatu shi sa ya ku masu hali ku sauƙaƙe wa matasa hanyoyin karatu ku tura su su je Sudan su je Nijar su je Masar su je Saudi Arabia dan kuɗi kaɗan za ka kashe idan ma kana ƙyashin ba za ka iya taɓawa a cikin dukiyarka ba to akwai dukiyar Allah a wajenka cire ka bayar a cikin dukiyar Allah tura mutum ɗaya biyu mutum ɗaya biyu uku wallahi sai al'umma dubu nawa su rayu da su kuma ko harafi ɗaya suka karanta Allah zai baka lada wayanda kuma Allah ya ba su karatun suka yi a nan wani ɗan kuɗi kaɗan za ka kashe masa ya je ya yi masa shekara ɗaya ya dawo wani ya je ya yi PhD shekara biyu ya dawo zai samu sanadi na rayuwa zai je wani environment tun da yanzu ka je ka ɗau mutum ya karanta PhD a Islamic ko a Arabic ko a Islamic Civilization ko a Islamic Banking and Finance kai koma a menene ka tura shi inda zai iya garin tarbiyya ta musulunci zai iya zuwa wurin ya yi tasiri tunda na tabbatar da irin wa'annan masu jabin ilimin addinin da ake cewa wanda watakila aya ma ba sa iya karantawa suka tabbatar da cewa akwai junior staff wanda in sun zai iya gyara musu to akalla za su iya kawo masa abin da suka san na gaske ne su ce yi mana mu in ya yayi musu ma ya ba su su je su in ya za a yi daidai kenan amma ka ba mutum tafsiri gaba ɗaya shi to ina ruwansa da su wani mujahid ibn jabar su wani wani ikirima su wani katada ai wannan ta bakin mahaukaci ake nan ai an ba ta sallahu aka ce to ki siyo kaza ki siyo kaza kin gane ta ce ku kuka sani ni dai ku ban kuɗin to ya zama wajibi masu kuɗin mu ku tashi tsaye ku sa kishi a cikin zuciyarku wallahi tallahi ba za ka shiga aljanna kana zaune ba lan tanalul dirra hatta tunfiqu mimma tuhibbu in dai aljanna je so to sai ka bayar da abin da kake so kuma kai a matsayinka na ɗalibi kar ka jira sai an ɗau ka. in nauyin ya zo an ɗauka to in ba a ɗauka ba in kana da gona ma siyar da ita ka je ka yi karatun ka ji a zuciyarka kana so ka kawo gyara sai Allah ya kawo ya sa a gyara din yanzu gashi nan eh, matasan ɗalibai da suka je suka yi karatun wasu a Sudan wasu a Niger, wasu a Masar wasu a Uganda wasu a ina ne Allah ya sa suka ɗan samu karatun mai quality wasu a Saudi Arabia yanzu ka je jami'o'i ana ɗaukar su kar aiki sai ka je ka tarar da daftoci ka same su duka gaba ɗaya bayan da kai shekara arba'in yanzu an fara samun associate professors da ƙasa da shekara arba'in kuma a ɓangaren addinin Musulunci. yayin da a da kuma za ka zo ga kamar wasu mutane suke da monopoly na komai a wurin ba wanda ya isa ya matsu, amma yanzu alhamdulillah yau da gobe yau da gobe yau da gobe mustaqbal din ya fara dawa ka zo ka samu matashi yana turanci kamar me yana larabci kamar me ka kasa gane ma wanne yafi iyawa kuma yana da qualification din ta yanda duk inda ka taba shi ko ina yana nan to in an yi hakan Allah ya da za a fara shigo da abubuwa sai ka ga mutum ya in ka ɗauka ka ce to ni thesis ɗina da larabci zan sai a ce akwai daktawa ne akwai profesawa ne in ka ce da turanci akwai profesawa ne wanda in nassin kake so a fassara maka da turanci ma da abin da ka kawo na jarhu wa ta'din na qawaidul fiqhiyya na qawaninul fiqhiyya na dawabidul fiqhiyya na al-ashba wa nazair na al-furuq na ko menene sun sani kuma take za su iya maka muqarana tsakanin wannan da wancan Allah ya samu dace wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa ƙalbi. ku sani cewa Allah yana shiga tsakanin zuciyar mutum da bawansa anan malamai sun yi tafsiri da yawa akan ma'anar yahulu bainal mar'i wa ƙalbihi. jiya mun faɗi ɗaya daga cikin tafsiran cewa abin da ake nufi da yahulu bainal mar'i wa qalbihi shine eh, tafsirin siddi shine wato ubangiji yakan shiga tsakanin zuciyar bawa da tsakanin bawa da zuciyarsa in mumini ne ya hana shi kafircewa in kafiri ne kuma ya hana shi imani qatadata ibnu du'amat as-sadusi yace abin da ake nufi shine zuciyarka ba a jikinka take ba to Allah ya fi ka kusanci da ita sai ka kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wataala wa nahnu aqrabu ilayhi Allah ya ce mun fi ka kusa shi bawa mun fi shi kusa da wannan jijiyar jannaye ta jikinsa wacce ita ce in aka yanke ta to mutum ya mutu kenan to abin da ake nufi anan shi ne. kana takama cewa kana da zuciya to amma a wajen Allah take dan haka duk inda shiriya take kusa da kai sai Allah ya ga dama ka shiri shi yasa hadisi ya tabbata a cikin musnadin imami Ahmad da sunan Tirmidhi da mustadrak na Imam al-Hakim da sanadin sahih da musnad na Abu Ya'la al-Musili ta hanyar Anas dan Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi yace wata rana muka ce ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana yawan karanta wata addu'a kana cewa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik Allah ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka kai fa manzon Allah kake wannan ya qulna ya rasulullah ce ya manzon Allah amanna bika wa saddaqnak ya rasulullah mu dai tunda Allah ya aiko ka min imani da kai kuma mun yarda cewa kai annabin Allah ne wa hal takhafu alaina ko kana jin tsoron zamu iya canjawa ne sai manzo Allah sama ce na'am ba ni da tabbas din cewa za ku tsaya a haka saboda me yace innal quluba domin duka zukata baina isbi'ain min asabi'ir rahman min asabi'illahi ta'ala suna tsakanin yatsu biyu ne cikin yatsun ubangiji madaukakin sarki yuqallibuhuma Allah ne yake juya su yadda ya ga dama in ya juya su bangaren imani to imani za a in ya juya su bangaren kafirci to kafirci za a to don haka waye kamata a roƙa don ya tabbatar da zuciyar shi yasa maza ya ce sabbit kalbi ala dinik Allah ka bar zuciyata akan addini ma'ana ko an tashi juyawar ni tawa ya zanto dai tana kallon bangaren ina addini a haka zalika wannan hadisin an rawaito shi ta hanyar Bilal ibn Abi Rabah Allah ya kare da a gare shi kamar yadda yake a cikin musnad na Imam Ahmad da as-Sunan al-Kubra na Imam An-Nasa'i da kuma sunan na al-Imam Ibn Majah daga Bilal Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi ya kasance da yawa yana cewa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik manzo Allah da yawa yana maimaita wannan haka zalika wannan hadisin dai an sake rawaito shi ta hanyar Annawas ibn Sam'an al-Kilabi Allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda yake cikin musnadul Imami Ahmad a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Nawwas ibn Sa'ad ce naji manzon Allah subhanahu yana cewa ma min qalbin illa wa huwa baina asbi'aini min asabi'ir rahman duk wata zuciya da ka sani tana tsakanin yatsu biyu cikin yatsun ubangiji rabbil alamin idza sha'a an yuqimahu aqamahu in Allah ya ga dama ya bar zuciyarka ta tsaya tsayin daka akan addini sai ya batta wa idza sha'a an yuzighahu azaghahu in Allah ya ga dama ya karkatar da zuciyarka sai ya karkatar da ita wa kana ya ce shi yasa manzon Allah yake yawan cewa ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dini Allah ya mai jijjuya zukata ka tabbatar da zukatan mu akan addinin ka sallallahu alaihi wa sallam haka zalika ya zo a cikin hadisin ummuna Aisha Allah ya kare yadda a gare ta kamar da yake cikin musnad al-Imam Ahmad da sunan at-Tirmidhi bi isnadin hasan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inji ummuna Aisha take cewa da'awatun kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u biha akwai wasu addu'o'i da kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wannan ita ce ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik sai ta ce sai muka ce ya fa qultu sai nace ya rasulullah innaka tukthiru an tad'u bi hadha ad-du'a kullum ya rasulullah kana roƙon Allah ya tabbatar da zuciyarka fa qala sai ce inna qalbal adami baina isbi'ain min asabi'illah fa a sha'a azaghahu wa idza sha'a atamahu saboda haka wannan addu'a ‘yan uwa tana da matuƙar mahimmanci kuma ba wani wanda ya taɓa jin cewa imaninsa zai kai shi wallahi sai Allah ya ƙace masa imani ba ka da tabbas kawai sai dai ka roƙi Allah ya tabbatar da kai ku fa duba ku gani waɗanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi ba su tsira ba akwai da yawa mutanen da sun zo sun gan shi a ƙarshen rayuwarsa sun ma yi imani da shi da sun ɗore a kan imani za ka iya kiransu sahabbai amma ran da manzon Allah sallallahu salama ya bar duniya wasu ka ce to sun fasa addini duk wata ƙabila da ta musulunta cikin ƙabilun gefen Madina sai da suka fasa sai ƴan tsirari sai kuma ƴan musulman da ake da su na da da waɗanda aka taho da su daga baka waɗannan ba abin da ya jijjiga su amma duka ƙabilun da suka shigo musulunci daga baya ƙarshe ƙarshe duk yawancinsu sai da suka koma shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja mutane fa sun shigo cikin addinin Allah da yawa kungiya kungiya yace wa sayakhrujuna minhu afwaja kuma haka za su dinga fita haka ku aska dinga fita din su sun ga manzon Allah ma ya gan su a lokacin to amma duk wanda ya ridda sunan sahabi ya faɗi daga kansa su ne wanda manzon Allah sallama ranar alkiyama zai zo tafkin alkausara zai gano su sun taho sai ga kuma an sa bulala ana zabga musu ana kore su an musu kwalele sai maza Allah ce ai rabbi usaihabi usaihab su ma sahabbaina ne maza ubangiji sai ce masa la tadri ma za ahdasu ba'dan bayan ka baka san me suka yi ba sai maza Allah ya dinga cewa suhuqan suhuqan to wannan ita ce yan shi'a suke tawili suke ta na Abubakar ne da Umar da waye da waye saboda tsabagen sharri da rashin imani to saboda haka kada ka ji cewa wai kai musulmi ne mumini ne ahli sunna ne dole ne sai an baka akan wannan tafarki wallahi sai ka roƙi ubangiji ka saba da shi ka marairaci Allahumma ya musabbital qulubi thabbit qalbi ala dinik ga hadisin Abdullahi bin Mas'ud Allah ya da a ƙarshe yana Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allah ina roƙonka shiriya saboda kai kake bayar da ita Allah ina roƙonka taɗawa Allah ina roƙonka wato kamewa saboda yau in Allah ya jarrabe ka da talauci kuma baka da kamewa ka shiga uku ka lalace amma Allah ya baka kamewa sai ka gan ganka talaka amma kowa yana mutunta ka yana ganin kimarka ba wanda za ka je ka tallata wa talaucinka domin ya maka abin da Allah bai maka ba sannan kuma duk da haka walghina ina neman Allah ka bani wadata domin akwai rashin kamewar da dole ce take sawa mutum matarsa ta haihu Ga shi tana asibiti ba lafiya an ce lalle za a ƙara mata jini sai an yi allura ta kaza hankalinsa tun yana tunani har ma zai fara tunanin ko ya je wajen wani ko ya je wajen wani amma in Allah ya soka da alheri sai ya sa ma gaba ɗaya in dai bukata ta wajibi ce to baka buƙatar sai ka je wajen kowa ko su imamu shafi'i da suke takama da abin da Allah ya rami su Allah bai buƙatar da su zuwa wancan mugun talaucin ba yana cewa umtiri lu'lu'an sama'a sarandi wa fi bi abar tukururu tibra ana in ishtu lastu u'damu khubzan wa idha mittu lastu u'damu qabara himmati himmatul muluku muluki wa nafsi nafsu hurrin tara al kufra ana ma in qani'tu bil aishi yawman falimadha azuru zaidan wa amra yaje ne in dai zan samu abin da zan ci yau to dan me zan je wajen Zaidu da Amr in ce su taimaka to in ko baka samu abin da zaka ce yau din ba yunwa ba ta da hankali ba ruwanta da cewa wannan malami ne wannan kaza ne ai ruwa ina alkhuzu alju'u yutradu birraghif yabisi fa alama tuksiru law'ati wa wasawisi amma aka ce ka shiga cikin bala'in talauci to anan ne zaka ga kiyayya ta ba gaira ba فصاحة سحبان وخط بن مقلة وحكمة لقمان وعفة مريم إذا اجتمعت في المرء والمرء مفلس ونودي عليه لا يباء بدرهم da za a ce fasahatu sahaban a ce kai ne sahabanu ibn wa'il wanda ya fi kowa iya huɗu ba da wa'azi da iya magana shine wanda ya fara cewa amma ba'du da qad alima al-hayy al-yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha shi ne aka fara jin ya ce amma ba adu saboda tsabagen fasaha to yau a ce kai ne kai ne sahaban ibn wa'il wa khatt ibn muqlat a ce kai ne ibn muqlat wanda in ya zana rubutu yayi rubutu kamar ka ce da harafan ku su ce na'am saboda kyan rubutun wa hikmatu luqman a ce yau kai ne luqman alhakim hakim wal qadati na luqman alhikmata a ce kai ne duk kai ne ukun nan wa iffatu maryamin a ce yau kai ne kamewa ka ta kai tana na maryam ba hudu ba kenan ya ce to idastama'at fil mar'i wal mar'u in inda za su haɗu akan ka wa'annan abubuwan guda hudu kuma a ce an jarrabe ka da talauci wa nudi alaihi a zo a kaɗa ma ƙararrawa layi ba ubi dirhamin ko sisi ba za a siye ka ba tuta me za a yi da kai talaka kawai asibiti ma sai ka je ka ga treatment ma ba lallai a maka ba ga ma maganin ga komai amma in dai kana zindiki talaka in ji mai waka <laughs> ba lalle ne a baka tashi ma a cikin jama'a ma a karɓe ka ma sai ya gagara ba haka ba ne ka tashi ka faɗi gaskiya ma a ce ƙarya yake yau ce إن innal faqira innal ghaniya wa in takallama bil khata qalu asabta wa ma وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم أخطأت يا هذا وقلت ضلالة haka suke to don haka dole ka roƙi Allah ya wadata ka shi mai kuɗi mai wadata wa in takallama bil ko kuskure ya kalu sadaqta sai a ce ai gaskiya ne asabta wa saddaqu ma qala wa idhal faqiru asaba qalu kulluhum akhta'ta ya hadha amma shi ko talaka in yayi daidai ma qalu kullu ne ga ji gaba da an ce akhtata ya hadha wa qulta dalala ba daidai bane sake dubawa kuma aka gano daidai din ne ba za a ce maka komai ba yamshi al-faqir wa kullu shay'in diddahu wan nasu tughliqu dunahu abwabaha talaka yana tafiya kai kusan komai tsanarsa yake mutane suna kulle masa kofa Wata وتراه مغضوضا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها كغنش ana جنس kuma ba laifiye ba. ya dinga ganin gaba ƙarara bai san me ya janyo ta ba a gidanku ma sai a biki a gidanku ba a gaya ma wace ya haƙuri shi wannan ku dan bashi dan buhun shinkafa zai manta kafin ma a zo kanka an sayar da za a yi ka. Hattal kilabu Izara a rajulan ghina awat ilaihi wa kashya wa harrakat adnabaha wa idza ra'at yawman faqiran 'abiran dabahat alaihi wa kashsharat anyabaha yace har karnuka in suka ga mutum mai dan wadata awat ilaihi sai kaga sun yi inda yake wa harrakat ba suna kada jela kuma haka dai wa idza ra'at yawman faqiran 'abiran amma da an ga talaka ya gifta karnuka ma nabahat alaihi wa kashsharat anyabaha in ka ji kare yana haushi to talaka ne zuciya haka ne <laughs> to shi yasa bakin talauci ba a san sa to shi aka ce Allahumma ya yas'aluka al-huda wa tuqa kai ni ban taba ganin addu'ar da ta hada duniya da lahira irin wannan Allahumma inni as'aluka al-huda kaga ba kai ba bata wa tuqa ba kai ba wuta wal afafa ba kai ba wulakanci wal ghina ba kai ba talauci kuma hadisi ingantacce Bukhari da Muslim mahallin shahid dai anan ne, manzon Allah yana neman takawa yana neman me shiriya saboda zuciyar e, wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi manzo Allah sallallahu alaihi akwai wanda zai amince kawai ya tafi sakaka saboda ya san aljanna ce mako masa to annabi ne sallallahu amma ya tabbata a cikin sahihu muslim daga ummina Aisha Allah ya ƙara da, a gare ta ce na nemi manzon Allah cikin dare ban ji shi ba sai zuciya ta raya mun ko ya tafi wajen wata daga cikin matansa ne ta sakko tana neman inda za ta taka ta fita dan ta je ta ga ina ya shiga kawai ta ce sai na ji hannuna akan cinyar manzon Allah sallama a tsakar dare yayi sujada yana kuka yana cewa Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik وبمعافاتك من ka وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك cikin dare ana bacci ana huta amma shi yana sallah yana Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik Allah ina rokon ka tsare ni daga fushinka ta hanyar yardarka ni yardarka nake so da ita nake so ka tsare ni ka hana ni fushinka to me Allah zai fushi da kai in ka ta lalace to shine kake neman kar ma ya bari zuciyar ta lalace bare ai bishin da kai wa bi mu'afatika min uqubatika Allah ina so ka yaye min ka ka min afuwa ka warkar da ni ka bani lafiya kar ka min uquba wa a'udhu bika minka kuma Allah ina neman tsarin ka daga kai saboda kar yi wa mutum azaba Allah kar ka azabtar da ni la usi fana'an alaik Allah ba zan iya kididdige yabo da jinjina da kirari gare ka ba anta kai Allah kai ne Allah kama asnaita ala nafsika kamar yadda kai wa kanka kirari to saboda sanin mahimmancin cewa Allah shine yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsharun kuma ku sani cewa zuwa gare shi kuke komawa bayan manzo Allah sama ya rasu kamar da Imam Malik ya rawaito a cikin Muwatta sai na Abubakar yana cikin mutanen da suka firgita saboda ganin mutanen da ajiya tare da su muke yau kuma sun canja hanya su ne muka sa yanzu za mu je mu yaƙe su da takobi to wai shi ba gani yake mu a'a abin da yake tsoro kada kuma matsalar su ta faɗo cikin mu shi yasa Imam Malik ya rawaito ta hanyar Abu Abdullahi Sunadihi Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda shi tabi'i ne amma duk duniya ba wanda in ya mutu saboda da dama ba za a ce mai yayi laifi ba irinsa domin ya taho ya zo ya ga manzon Allah sallallahu ya musulunta akan hanyarsa saura kwana biyar ya iso Madina manzon Allah ya rasu saraka bai taba ganin manzon Allah tsiransa da sahabbantaka kwana biyar to ya ce da na zo Madina na yi sallah a bayan Abubakar sallan magariba ila ita ya fara riska ya ce sai na ji ya karanta fatiha da sura cikin surori al-mufassal masu ɗan matsakaicin tsaho a raka'a ta ɗaya da ta biyu to tun da raka'a ta uku a zuci ake yi ya ce sai na dinga matsawa kusa da shi in kasa kunne in ji me ake karantawa a raka'a ta uku Ya ce sai na ji ya karanta Fatiha a raka'a ta uku Ya ce kuma sai na ji yana karanta rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ibn Abdulbar da sauran malamai shurahul muwatta suka ce abinda isa su ina abubakar yake karanta wannan ayar ba wai ana nuna cewa a raka'a ta uku ta magari magariba zaka karanta Fatiha da sura ba ana cikin wani yanayi ne fa wanda ba zai yi a tsaya da addu'a ba ko ana sallah to da haka tunda sallah ana iya karatun Qur'ani shi yasa ya gama Fatiha ma dan ka je kafin ka idan da sallah wani abin ya faru sai yake addu'a ar-rasikhuna fil ilm wanda sunan suke cewa rabbana ya ubangijin ربنا suna cewa ya ubangiji la tuzi qulubana Allah karka karkatar da zukatan mu ba'da hadaita na, bayan Allah ka shirye mu wa haulana min ladunka rahma Allah ka ba mu rahma daga wajenka innaka antal wahhab dan kai ne mai bayarwa to wannan shine ma'anar wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi Allah shi ke tsakanin bawa da zuciyarsa sai abinda Allah ya ga dama sannan zuciyar za ta yi واعلموا أن الله wa بين المرء وقلبه وأنكم إليه توشرون واتقوا فتنة نعم واعلموا أن الله شديد العقاب الله يتي واتقوا فتنة كما كجسوا رم فتنة كجج فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة domin ita fitina in ta tashi sauka ba wai waɗanda suka janyo ta kaɗai take shafa ba za ta gama kowa ne a wurin in yi tsohon an je wajen Allah a tantance to don haka ya ku waɗanda ba ku da laifi kar ku bar masu laifi su janyo muku bala'i aƙallu shai ku sha azabar duniya in ma za ku tsira a lahira to inda yadda za a in kun hannu to ku hana wasu ku kuma Wa kuma ku sani anna Allah shadidul iqab lalle Allah subhanahu wata'ala wato mai tsananin uquba ne nan da Allah ya ce fitnatan wattaqu fitnatan fitnatan shine maf'ulun bihi ko ku guji fitina to al-iftitan ko al-fitna shine al-ikhtibar jarraba abu wanda asalinsa shine a saka gwal a cikin wuta a ƙona shi domin a tace dattinsa gaba ɗaya domin ya kyau shine fitna asalinsa to amma an are shi ana faɗarsa a wato duka jarrabawar da Allah zai iya wa mutum daga nan kuma sai sunan ya rinjaye akan abin da zai iya janyowa mutum ya shiga wuta kamar shirka da wani da waninsa to anan abin da malamai suka ce wattaqu fitnatan ai ikhtibaran wa mihnatan kamar da ibn kasir ya faɗa jarrabawa da bala'i to idan jarrabawa da bala'i suka tashi sauka suna shafar kowa da kowa wannan ayar al-imam ahmad ibn hanbal Allah ya ji kansa da rahama kamar da ke cikin musnad ya rawaito ta hanyar az-zubair ibn al-awwam hawari rasul sallallahu alaihi wanda aka kashe shi a yakin jamal Yaƙin Jamal ya faru bayan an kashe Sayyidina Usman an kashe Sayyidina Usman a sha takwas ga watan Zulhijja a daidai lokacin da yawa daga cikin musulmai suna haji tsageru marasa mutunci suka zo suka kashe shi aka yi wa sayyidina Ali mubaya'a Az-Zubair ibn al-Awwam da Talha ibn Ubaidillah biyu daga cikin al-asharatul na bil suka nemi izinin khalifa sayyidina Aliyu suka tafi Umara daga nan suka riski na Aisha da sauran mata a nan sama a lokacin sun tafi hajji su ba su hajji ba sai suka nemi izinin su je umra suka isar da sakon kashe sayyidina Usman da aka yi da kuma anyo sayyidina Ali baya. to suka haɗu da siya Ali bin muniya da sauran wasu gaggan sahabbai akan cewa to me sayyidina Ali ne game da kisan sayyidina Usman aka ce tukunna bai dau mataki ba ina waɗanda suka kashe sayyidina Usman din suna nan sun baibaye sayyidina Ali kuma wannan shine abin da ya faru amma ba sai na alni ya janyo su ba da suka zo suka yi abin da suka yi kwana arba'in suka kewaye madina suka yi duka ɓannar da suka yi suka cutar da musulmai suka kashe shi zulman wa udwanan to kuma su ne suka fara fitowa suna kuwa cewa sai sai da na aliyu kuma ko da ba su faɗa ba duk duniya ta san ba wanne ya cancanta sai sai da na aliyu kun ga jarabawa kenan to shi kuma sai na aliyu mutum ne mai hankali da basira da nutsuwa kuma sahabin manzo Allah kuma sarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in kana maganar falala yana da abin da duka sahabbai ba mai shi Muhammadu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shine rasulullahi ammi yace shine shi dan uwan mahaifina ne wato um, shine sirikina manzo Allah sama sirikina ne wa hamzatu sayyidu shuhada ammi ga hamza shine shugaban shahidai shi kuma shine bawana wa ja'farun nillazi yumsi wa yudhi yatiru ma'a al ibn ammi ga Ja'far wanda kullun da yamma da safe tare da mala'iku suna can suna tashi yace shi kuma baba ta ce ta haife shi yace sannan wa bintu Muhammadin sakani wa zauji yar manzon Allah ita ce a gidana a matsayin matata ita ce take zuwa ta yi ƙoƙarin neman ta sa min nutsuwa da kwanciyar hankali don ta samu aljanna a wajen Ubangiji sannan ya ce kuma ga Hassan da Usaini jikokin manzon Allah sallama wa sibta Ahmadin waladaya minha ni na haife su wanda kuma su annabi yake alfahari da su a matsayin jikokinsa fa ayi fatan lahu sahamun ka sahami wani mutum ne yake da matsayi irin nawa kaga babu Allah ya ƙara yadda a gare shi da sauran sabon manzo Allah sama gaba ɗaya ba zai ce to kutun da kuka kashe sai na Usman kawai a Hausa da kisa ba tukuna sai an ga yadda al'amura suka kankama sannan sai a tantance to kai tsaye saboda in ka ji yadda aka yi sai na Usman kisan gilla ba ka iya control ɗin kanka ba suna na Aisha suka ce to kwatin da na Aliyu bai ɗau mataki ba su yanzu za su ɗau mataki ba za su koma Madina ba sai sun ga bayan duk wanda ya kashe Sayyidina Usman ina za a tafi aka ce to a tafi a tafi Sham idan muka tafi Sham ai akwai Muawiya a wurin shi ma kuma Nu'man ibn Bashir na'ilatu bintul farafisa matar sai na usman ta haɗa masa ɗan yatsunta da aka yanke da kuma rigar sai na usman cakuɗe da jinin da aka kashe shi an kai an rataye ta a masallacin sham sama da mutum dubu hamsin sun fito su ma sun ce wallahi ko su ko waɗanda suka kashe sai na usman to tun daga nan sai fitina ta faru fitina shine mutane sun ɗau hukunci a hannunsu kuma ga amirul mu'minina to saboda haka sai suka yi to mu taho Madina suka ce in muka taho Madina za a yi kare jini biri jini domin a cikin Madina akwai kwamandojin waɗanda suka jagoranci kai sayyidina Usman din kuma su sun fake da sayyidina Aliyu ba a san ko me zai faru ba suka ce to mu je mu je Basra ai a Basra anan ne ma iyayen fitina suke to sai suka tafi Basra akan hanya suka suka yada zango dab da Basra suka aika Usman ibn Talha cewa ga su sun zo shine gwamna a garin Ya ce to gaskiya ba zan ba ku izinin ku shigo da niyyar ku yi faɗa da waɗanda suka kashe Usman ba ba wai yana goyon baya ba yace amma amanar gari ce a hannuna kar abin ya shafi wanda bai ba sai na samu sako daga wajen Amirul Mu'minin Ali ya aika wa Sayyidina Aliyu Sayyidina Aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi da ya ji labari to kafin labari isa zuwa Sayyidina Ali su kuma tsagerin suna cikin sai suka ce to aiko ba za su bari har sako ya zo sai na albatun da su aka biyo bari su fito sai aka yi aran gama tsakanin tawagar tsagerun da tawagar su Zubair ibn al-Awwam aiko kafin ka ce me wannan an yi kace-kace da tsagerun nan jini ya zuba to sai wasu daga cikin ƴan uwansu wanda su ba su aka na Usman din amma sai kishi ya kama su dan me za a kashe musu 'yan uwa sai mutanen basara suka fito sai fada ya barke tsakanin mutanen basara da tawagar su a nana Aisha Allah ya kare yadda a gare su to labari sai isa wajen sayyidina aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi yana ganin haka yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shaydan ya ci nasara akan mu tunda aka zara takobin nan kuma ba a sake mai da ita ba da haka ba shiri ya ɗauko rindina ta sojoji da dakaru dan ya zo ya kwantar da tarzoma ya bar Tammam ibn Abbas ibn al-Abbas a matsayin halifansa a Madina ya taho Allah ya sa ya turo su al-Miqdad ibn al-Aswad suka zauna suka tattauna da su tawagar su azubair bin awwam aka tattauna aka tattauna har aka cimma matsayi cewa eh lalle ra'ayin sayyidina ali shine ra'ayin da ya kamata a bi akan cewa a tsakaita wuta kar ma a yi wani abu tukuna a bari gwamnatin ta ɗau seti sannan sai abu waɗanda suka ce sai na Usman a tare a yi musu hukunci to su kuma waɗanda suka sai na Usman suka ce to sai suka haɗu suka yi mitin cikin dare su al-ashtar an su Abdullahi bin Saba da sauransu suka ce to kuma sun biyo sayyidina Ali ne fa sai suka ce to kuma in fa aka yi wannan sulhun mu kuma ƙarshe al'amari zai reshe zai juye da mujiya kan mu bari ai sulhun nan ya ya kamata a kawai mu rabu mu tura dakaru can mu tura cikin dare a farwa wa'annan a farwa wa'annan sai wa'annan su tuhumu wa'ancan da warware alƙawari tunda ana jira gobe a rubuta takarda wa'annan ma haka kamar da ibnu kasir ya kawo cikin albidaya wani nihaya kan ka ce me wannan an farwa su zubair suka ce ah, ya sayyidina ali zai mana haka an farwa sayyidina ali ya su zubair za su yi mana haka sai faɗa a wannan faɗa aka kashe az-zubair ibn al a wannan faɗa aka kashe talha ibn ubaidillah wanda an yi gaba da gaba tsakanin talha da ammar ibn yasir wanda a da tare suke tsaye suke kare manzo Allah sallama yau kuma sai ga ammar ya zara takobi talha ma ya zara takobi yana cewa yanzu kashe ni zaka ya aba muhammad yana a'a ya aba ya kazan ba zan iya kashe ka ba ko da aka kawo wa sayyidina aliyu aka kawo masa kan zubairu aka ce an kashe shi fashewa ya da kuka shi wanda ya kashe zubairu ya ce kakku bar shi ya ƙara sunan kuma ku ce masa wuta zai shiga gashi kuma yana da aure yana tare da sayyidina ali sayyidina ali ya ce dan naji manzo Allah subhanahu ya ce bashir qatil ibn Safiyya bin nar wanda ya kashe dan gidan safiya shine zubair bin awwam wuta zai shiga da ya ga takobin talhat bin ubaidillah ya fashe da kuka ya ce kai cuna dama ba a haife ni ba kwata-kwata dama ni an manta da ni tintini ina a sanin irin wannan rana da ya ga takobin ya taɓa takobin ya ce kai da yawa wannan takobin ɗalha ya zare shi annabi yana farin ciki saboda ya san za a yaye masa damuwa wanda ɗalha shine ya tsaya ranar uhudu ana harbin manzon Allah sama amma ya sa hannunsa yana samun hannunsa sai da aka yi masa kace-kace da hannu hannunsa ya shanye gaba ɗaya da wannan ya hannun aka kashe shi kuma tawagar da ta kashe shi waɗanda suka taho da sayyidina Ali ne amma ba ka taɓa zargin sayyidina Ali ba ba ruwan sayyidina Aliyu amma shi kansa ya ɗanɗani zafin abin wanda ƙarshe shi ma a dai sakamakon wannan rifitinan ne ya tafi can Sham can ma kuma suka ƙara aran gama da su Muawiya ibn Abi Sufyan ba kisar tarihi muke ba tafsiri muke amma muna so mu fito da yadda fitina take ne to shi yasa da fitinar ta tashi da wanda ya janyo ta da wanda bai janyo ta ba ma duk sai da ta hada kowa da kowa shi shi yasa Allah ya ce wattaqu fitnatan ku guji fitina la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa al-imam ibn jarir at-tabari da ibn kasir ya kawo ta hanyar az-zubair ibn al-awwam Allah ya kare da a gare shi yake cewa inna qara'ana ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakara wa usman radiyallahu anhum wattaqu fitnatan mun karanta wannan ayar a lokacin manzon Allah da lokacin Abubakar da lokacin Usman Allah ya ƙara yadda a gare su lam nakun nahsabu ko nahsibu anna ahluha ce wallahi ba mu san mu ma za mu shiga cikin ta ba hatta waqa'at minna haythu waqa'at sai da fitinar ta zo ta faru a inda ta faru sannan muka gane ashe mu ma mun shiga cikin ta ma'ana su kansu sun yi da na sanin cewa da sun ije hannunsu sun tsaya a tsaya a kalli abin a mahangar da sai na aliyu ya ɗauko ta ibn jarir al tabari a cikin tafsiri karkashin wannan ayar ya kawo hadisi ya kawo asar ta hanyar zubar ibn al-awwam din da irin wannan batun yake cewa wa nahnu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ma dhananna anna khusisna biha khassa ashe mu aka saukawa da wannan ayar wata kofi tunatan saboda a lokacin zubairu da ya ga bala'i yayi bala'i ya ga su daga baya manyan sun fahimci cewa akwai munafukan da suka haɗa faɗan domin yadda sai na Ali da jarumta ku faji yadda ya abadar amma har aka gama Jamal bai kashe mutum ko ɗaya ba saboda ya san ƴan uwansa ne saɓani ne na fahimta wanda bai kai azara takobi ba munafukai suka zo shaidan ya taya su aka rura wutar fitina Zubair ibn Awwam an kashe shi ne ma a daidai lokacin da yana guduwa ya ce to shi bai ga asanin ya zauna yana kallo ana kashe ƴan uwansa musulmai daga ɓangarori biyu ba yana shirin barin yaƙi ya bar wajen ma ya je can ya samu wani waje sannan shi wanda ya kashe shi ya je har inda yake yayi hila ya shiga da bakami ya sare masa kai Talha ibn Ubaidillah shi ma yana shirin fita daga wajen aka jefo masa kibiya ta huda masa kafa har sai da ta huda dokin ya faɗi ya mutu Allah ya ƙara yadda a gare su saboda ka wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa musamman fitina da za ta janyo a zubar da jini wa'lamu anna Allah shadidul iqab ku sani Allah yana da tsananin uquba in ya tashi kama ku in dai kuna cikin wa'anda bala'in ya shafa to ba ba zai muku da sauki ba zai kama ku ne da tsanani to anan za mu fahimci muhimmancin hana fitina da hana faruwarta kamar yadda za mu samu a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da yawa hadisi ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad da sunan Tirmidhi da sunan Tirmidhi da kuma da kuma al'am abin nan sunan Tirmidhi Imam Tirmidhi ya rawaito shi ta hanyar Abdullahi ta hanyar Abdul ta hanyar Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wallazi nafsi biyadihi na rantse da ubangijin da raina yake hannunsa la ta'murunna bil ma'ruf tilas ku rinka umarni da kyakkyawan aiki dole ma ku in ku ga mutane ku sa su su yi abin alheri wala tanhawunna 'anil munkar kuma tilas in kun ga ana yin munkari ku hana in ku ba haka ba aula yushi kanna Allahu an yab'atha alaikum iqaban min indihi ya kusata Allah ya turo muku da uquba daga wajensa summa latad'unnahu fala yastajibu lakum sannan ku ta roƙon Allah kuma Allah ba zai amsa muku ba da haka ƴan uwa sai a yi ƙoƙari iya bakin ƙoƙari wajen umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani ga buran aikata mummunan aiki a nan za mu dakata insha Allah sai Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya sai mu ƙarasa har yanzu tafsirin ayat bai ƙare ba subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu